واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد وما يجحد باياتنا الا كل ختار كفور idan kun farce ku ta kewaye su ta kowane kai ka ce duwatsu ne ko wani girgije mai girma sai su kira Allah shi kaɗai suna masu tsarkake shi da addu'a da bauta yayin da Allah ya amsa addu'ar su ya tseratar da su zuwa tudu ya kubutar da su daga nutsewa sai ka ga a cikin su akwai wanda yake tsaka-tsaki bai yi abin da aka wajabta masa ba na godiya kamar yadda ya kamata a cikinsu kuma akwai wanda yake karyata ni'imar Allah babu wanda yake jayayya da ayoyinmu sai wanda yake mayaudari kamar wannan da ya yi wa Allah alkawarin cewa idan ya tseratar da shi zai kasance cikin masu gode wa Allah sannan mai yawan buturcewa ni'imomin Ubangijinsa waɗanda ya yi masa ni'ima da su.